الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من الله godiya ya ƙara dawo da mu don mu ci gaba da karanta wannan littafi na babban malami a doktor muhammad salih munajjid mai taken kaifa amalahu yaya manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalance su a yau wannan rana ta talatin ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda rana ta daidai da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu tashi a wa za mu tashi ne a yau karatunmu na takwas kenan a cikin wannan littafi za mu tashi a inda malam Allah ya marhama Allah ya yi masa damuwarsa inda ya ce wa huwa qudwatun fi dhikrillahi azza wa jalla Allah sallallahu alaihi wa sallam abun koyi ne shi a wajen ambatan Allah mai girma da buwaya faƙar kanin nabi sallallahu alaihi wasallam domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance akmalun na akmalun akmalul khalqi zikran lillahi azza wa jalla yafi dukkan halitta yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wa kana yadhkurullaha fi kulli ahyani ya kasance yana ambatan Allah a duk yanayin da yake ciki wani fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah a duk yanayin da yake ciki kamar yadda na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta ta faɗa nake cewa kana kana nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani a dukkan yanayinsa ya ake nufi da kulli ahyani wani ba dukkan yanayin yanayinsa qa'iman wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zikirin yana tsaye yake wani fa a tsaye yana yin zikiri wa ka'idar a zaune yana yin zikiri wa mashiyan idan yana tafiya ba wai tsayawa ya yi ko zama ya yi ba yana yin zikiri wa rakibar idan ya hau abin hawa yana yin zikiri wa sa'irar idan ya zamanto ya yi balaguro yana tafiya yana yin zikiri wa nazilan idan ya zamanto ya yi zango yana jiran lokacin da zai ci gaba da tafiya yana yin zikiri to kuma wannan shine daidai da abinda ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa a kan zikiri alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga qur'ani kana son ka ga fassarar kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka za ga alqur'ani yana tafiya yana tafiya saboda haka shi abun koyi ne shi saboda haka mutum yana son ya koyi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam a zikiri ya zikiri yana tsaye ya zikiri yana zaune ya zikiri yana kishingide ya zikiri yana tafiya yana ya hau abin hawa yana tafiya ne ya yi balaguro zai tafi wani garin ko kuma ya sauka Ba kuma wannan babi ne da da yawa muke yin sakaci a ciki saboda da ka cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana karanta tarihin su da ka cewa sanannen abu ne nisan waje sukan fahimci nisan waje ne da yawan zikiri da suke ko na karatun alkur'ani ko na wani ziki. sai a ce maka da gidan wani zuwa gidan wani sai ce gwargwadon karanta aya hamsin shi kenan cewa abin nan daga abu kaza da aka yi zuwa abu kaza manufa wannan kaga ba tafiya ba ce ba wani waje bane mai nisa daga idan mutum ya shigo masallaci tsakanin magariba zuwa isha sai ce maka gwargwadon karanta kaza shi yasa da aka tambaye su ne gwargwadon daina sahur din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiran sallah sai suka ce gwargwadon karanta aya hamsin? saboda ne saboda zikirin ya zama jiki shine ma'aunin shine agogon an gane nisan waje da zikiri lokaci da ake ja da zikiri saboda haka wannan shine wato ɗabi'arsu da suka koya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan ya kamata ya zama mutum ya rayar ya san cewa an zai tafi wani lokaci shi shi kadai yana ta tunanin tunani yana ta zancen zuci da waɗansu abubuwan gara mutum ya zama to ne da abin da zake ne da wannan abin da zake kamar yadda kisoshin eh, eh, da misali wani yake tambayar babarsa saboda akwai irin kasan akwai abinci mai saurin dahuwa akwai abincin da baya dahuwa da wuri ya tambaye ta idan za ki dafa kaza ya irin ta dace idan za ki dafa kaza yana ɗaukar ki ko lokaci minti nawa take cewa idan zan karanta kaza la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahu mulku lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir adadi kaza nake wala ko dubu ɗaya ta faɗa ko wani abu ce gwargwadon haka abincin ya dawo amma wancan ne da yake yana da wahalar da sai ina yi wajen dubu biyu da ɗari biyar sannan ne ta san adadin abin zikiri tana yi tana zikirin tana yi tana zikirin har ta yi zara ga ko wanda sun san cewa daga gida sun fito zuwa masallacin za su yi astaghfirullah sun san adadin abin da za su yi saboda haka zikirin su na safe na asuba lokacin da za su tafi masallaci wal na bil ashab nan ya san adadin da zai a wannan lokacin saboda haka mutum ya koyi wannan ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan wani mutum kawai shi kenan in yana tafiya dunkum ya tafi sai ya isa inda zai je ko zikiri sai mutum ya zauna ko waɗansu abubuwan ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahyani a duk yanayinsa sallallahu alaihi wasallam yana yin zikiri to sannan malam yake cewa wada'a ila al-iqtida'i bihi fi salatihi wa qiyamihi wa zawaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi kira cewa ayi koyi da shi wanda Allah sallallahu alaihi ya kira ka sha yi koyi da shi fi salati a cikin sallar wanda Allah sallallahu alaihi ka yi koyi da shi yanda yi sallah yi koyi da shi kaga ya zama to kuduwa kenan abun koyi da shi a cikin sallah wasu ya ne ya yi ke yin azumi wanda Allah sallar ya ce ka yi koyi da ni a irin yanayin azumi wa a auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kai koyi da shi a yanayin auren da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi fa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi qala yace ja'a thalathatu rahatin wata jama'a ta mutum uku ar-rahatu shine jama'a da suka fara daga mutum uku zuwa mutum tara an gane mutum uku zuwa mutum tara da larabci ana ce musu rahaku to nan sai bayyana mana ma uku din yace salasatu rahatsin jama'a ta mutum uku an gane amma rahatsu na iya zama mutum biyar zama mutum shida mutum bakwai mutum takwas mutum tara daga mutum tara sun tashi daga rahatsu sun tashi daga rahatsu sun zo ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda take nufi da gidaje manufa dai dai kun matansa a ga manzon Allah hujra ne da shi dakuna ne da shi ko innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat hujurat ne da su hujurat ne da su ba wai gida ba suke ke nan akwai gida da ban ɗaki da kicin da waɗannan abubuwan duk ba san wannan abubuwan rabbi Allah wa Ba ban sani kawai iya gida ne ta ka hayi shiga shi ke nan ka shiga kuma a cikin ɗakin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi sallar idan mutum biyu suka miƙe ƙafa, mutum mutum ba zai iya to ya gida ya ba sai dai yaro ne kankani kamar Abdullahi dan Abbas da ya to da manzon Allah ya kwanta gwaggwansa ta kwanta ummu Habiba shi ba shi da wani wajen ba zai iya zuwa gefen manzo Allah ya saboda ɗakin ya riga ya cika sai dai ya zauna a kwanta a gicce wajen su ya ɗakin ke nau da kake tunanin wani gida ne masha Allah tabarakallah inda in kana da gida gila 50 by 50 kake kai wallahi ya mun kaɗan ina son samu kana da 100 by 100 da zaman tuka ya kana son ka samu mention bayan ka samu mention a kake kai wallahi ya mun kaɗan ina son samu villa ne saboda a nan wajen kaga babu wajen ɗan gudu babu wajen training kuma idan zan yi taro sai mun fita waje ina kan gidan ya zama babba na irin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi gidajen manzon Allah manufa je ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar matayen yaya annabi yake yin ibadarsa yaya yake yin bauta kaga wannan yana nuna maka wato tsananin kulawarsu da damuwarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna son su koyi da shi falamma ukhbiru yayin da aka ba su labarin cewa ga yanda manzo Allah yake yadda yake azumin sa gashi yanda yake yin sallar sa na dare gashi auren sa kuma aure idan yayi gashi sun samu labari ka annahum taqalluha sai ga cewa kai wannan aikin yayi kada yayi kada ai shine malamin fassara maka yi tabaru a qalilatan sai suka ga cewa suka ɗauka suka ga cewa wannan yi kadan faqalu sai kowanne daga cikin su ya faɗa abin da yake sai faɗa wa na nahnu na biyu sallallahu alaihi wa sallam ina mu ina hada kanmu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ina mu na hada kanmu da shi kada ku fira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara shi an riga an yafe masa zunubansa da ya aikata a can da an yafe masa da dai aikata a nan gaba an yafe masa saboda haka to ina mu na haɗa kanmu da shi sallallahu alaihi wa sallam to kowa sai kuma ya ga cewa me zai iya yi qala ahaduhum sai dai daga cikin sai ce amma ana ni kuwa na ɗaukar wa kaina alƙawari fa inni usalli al-laila abadan zan raya dare tun daga farko har ƙarshe har abada kuma har mutu ba zan daina wannan abun ba wa qala akhar dayan kuma yace to ni ana asumu dahar wala ufsir zan rinka azumi ni da karya da shan azumi har abada wala ufsir ba zan ƙara shan abin nan a ce wai a wayi gari ba na azumi ba zan ƙara yi ba har in bar duniya wa qala akharu dayan kuma ce ana atazilu ni ta ce ni ba ni ba aure domin za su shagaltar da ni yau in je nemo musu abinci yau in je in yi kaza yau in je in yi kaza ba ni ba aure kawai ibada zan sai fala waje abadan ba ni ba aure har abada faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ilayhi sai aka ba manzo Allah sallallahu sallama labari gida sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya zo musu wani ba ba su ba ba ba sai je ya same shi ne aka ce faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ilayhi ya zo musu idan kana wa'azi ko kai babba ne kaka tunanin dole sai an zo saboda kai dama iya ina da wanda zai saurari saƙon Allah da ke zai ga cewa bari in ka je zai saurara sai ka je ka same shi dalilin da yasa ake cewa mali hadar rasuli ya kula tsama wa yamshi bila su hakka su ake zuwa ya je wa'azi ba sai an zo ba a kya mu mai haɗa mu da kasuwa mutum zai zo masallaci don ba zai zo kai tafiyarsa mu na mu da zamu bi shi shi ya ji a'a kai a matsayinka na wato jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka samu mutum saboda ai burinka shine da an yahdi Allah bika rajulan Allah ya shiryar da mutum ɗaya a hannunka shine abinda da kake bukata to shine sai yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce da su antumul ladina qultum kaza wa kaza ku ne kuke ku ne kuke cewa kaza da kaza wani fa kai kai kace kaza ko kuma gaba ɗaya tunda bai san waye ya faɗi wa abu kaza ba ce ku ne kuke cewa wannan ya ce zai rinka yin sallah ba zai je sallah da daddare ba zai rinka yin bacci ba wani kuma ya ce zai azumi ba zai sha ba wani kuma ya ce ba zai auri mata ba saboda kar su shagaltar da shi amma wallahi to ku sani na rantse muku da Allah inni la akhshakum lillahi na fi ku taka tsantsan alaka ta da Allah wa atqakum lahu na bi ku kuma tsoronsa na bi ku yin taka tsantsan sannan ko na bi ku tsoronsa na fassara alkhashi a can baya karatun baya na fassara ma'anar alkhashiya shi yasa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana taka tsantsan kawai kana jin tsoron kake kuskure idan kana jin tsoro kuma kana jin tsoron kar ya zama to kai abin da ya kamata ka yi to ku sani duk da rantsuwan nan da ne kuma da kun ku tsoron Allah da ne fi ku ka tsantsan da ne da Allah lakin ni asumi amma ni nakan yi azumi wa uftir wani lokaci kuma in sha ba zan yi azumi ba wani lokacin yi azumi wani lokaci ba zan yi azumi ba wa arkudu wa usalli wani lokacin yi sallar dare wa arkudu wani lokaci kuma yi bacci wa ta zawajin nisa kuma na auren mata ina auren mata ban ce za su ɗauke min hankali da abu kaza da abu kaza ba kamar da ba an sunnati wanda ya ji cewa baya sha'awar tsari na sunnati tsarin manzon Allah sunnati hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wanda ya ji cewa baya son irin tsari na alaita ne to baya tare da ni yana tare da wata hanyar amma ba hanya ta yake kuma wannan kalmar kamar yadda muke faɗa kalma ce mafi tsoratarwa yau manzo Allah ya ce ba ni ba kai shine ma'anar abu in ba ka yin wannan to ba shi ba kai in ba wannan tsarin ka ba ba shi ba kai wannan ke to idan ka zo ka kalli hadisi wannan ya ce zai rinka yin tsaye dare ba zai bacci ba wannan ya ce zai rinka yin azumi ba zai sha wannan ya ce ba zai auri mata ba ko sallah ibada azumi ibada aure ibada ne zama da Allah sai sallan ya ga fi bubi ahdikum sadaka ko a cikin mutun ya zama tun kusanci iyalansa akwai sadaka a cikin wannan suka ce ayati ahduna shahawata wa yakun lahu ajr ko yawa to wadannan ibadoji ne guda nawa guda guda uku daban-daban wannan azumi wannan sallah wannan aure wa dukkan su ibada ne kuma a aure zaka je nemo musu abinci a aure zaka yi tarbiyya a aure zaka zamanto ka haifi ka ƙara al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsaro a aure abubuwa da yawa za su ta faru ko ko ba ka bane saboda a aure za ka kare za ka ga cewa al'umma za su ci gaba da yaduwa ba za su yanke ba saboda ka samar an samu zuriya daga cikin wani a zuriyar nan ka samar da waɗanda za su zamanto suna ƙara ambatan Allah ƙari akan ambatanka a waɗannan zuriyar in suka yi ibada zai zamanto kana da kaso na lada nasu duk waɗannan kana da su a wannan zuriyar ku a wannan kuma auren za a ɓata maka rai ko kuma wannan ɓacin ran da za ka yi kai haƙuri a kan wannan ibadar ɓacin rai na aure lada ne haƙuri da za ka yi Allah ya ba ka ‘ya'ya waɗanda zamanto mata ne ka haƙura ka tarbiyyantar da su har ka auren da su lada ne ba za ka samu wannan ladan irin wannan ladan ba sai a irin wannan ibadar to wannan da ya zo ya ce ni gaskiya wannan ibadar ta yi min kaɗan sahabban maza Allah ko sai ɗau ɗaya maza Allah kuma yana uku sai a yi fi maza Allah za a fahimci kyau ka gane shi jiya zai rinka yin sallah ba shi ba baccin dare ai ba shi ba ne a babin azumi ko manzo Allah kuma yana yin azumi yana auren mata to idan ka wancan kadai ya za ka kamo wanda yake guda uku idan wannan kai kuma azumi za ka yi ta yi citir shi kuma wanda Allah yana yin sallah yana yin azumin bai kai zai koda bai kai naka ba amma yana da ƙarin waɗansu ibada ba za ka ba da suka faɗi haka sai zamanto ibadar da za su yi sai ya yi ƙasa da na manzan Allah to kuma su suna zaton ya yi sama da na manzan Allah to wannan shine wani lokaci yake faruwa a babin bid'a biya da za ka zama tuka kwaikwayo abu na bida'a sai ka ce ni zan kara da kaza da kaza da kaza to lokacin da za ka kara dinnan za ka bar waɗansu abubuwa an fahimta dole za ka zama ka bar waɗansu abubuwa wanda zai zama to maimakon nau'anta ibada ibadoji da yawa da kake yi sai zama to ka ɗau ɗaya ka mai da hankali akan guda ɗaya sai zama to waɗancan kuma sun tsere maka an fahimci wannan saboda haka duk yayin da ka zo kace ba irin wannan tsarin ba ni gan nake gaskiya tunda manzon Allah shi kaza da kaza ne bari in dan ƙara wani abu to sai ka bar waɗansu abubuwan ku ba zai taɓa yiwuwa ba ka ƙara ba ka bar waɗansu abubuwan ba saboda haka wannan mutum ya kula ni yayin da kake tunanin cewa ka yi su waɗancan kaza da kaza ne bari in ƙara sai ka to ka bar kuma abubuwa da yawa kamar yadda waɗannan da ya zama tutur yana yin sallah ya bar azumi ya bar ladan ya bar ladan aure wanda ba zai iya samun su ba sai a wannan ladan na aure wanda ya zama tutur misali tutur yake cewa shi kuma abin nan azumi zai yi to sai ya zama tutur ya yi rauni a sallah kuma ba zai kula da iyali ba ba zai tarbiyyantar da su ba zai zama tutur ya samu da kuma da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci za su zama tutur ba ruwan su a ce wannan tsarin za su dauka waɗansu tutur sallah waɗansu tutur ba yawan aji waɗansu kuma ba sa aure ba aure an cutar babu haihuwa babu tarbiyya babu haƙuri da al'umma dai zamanto sallah ne sun za ga cewa mutum ya zamanto lokacin sallah ya shigalta ko kuma azumi ne ya samu rauni ba zai iya yin aiki yadda ya kamata ba dan duk yadda kake tunanin ƙarfin da kake ji na azumi idan kai azumi sai ka samu cikin kai sai ya ɗanyi sai Ke sa ma da za a tafi yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sha azumi idan za a yi tafiya sai Allah ya ce a sha azumi saboda tunda tafiya aiki za ka yi mai wahala ya aka ce ka sha azumi saboda ka samu karfin tafiyar ibadar tafiyar ta zamanto ta yi maka saboda haka wannan a kula da suka faɗa sai kuma suka zamanto sai suka yi baya aikin nasu ya zamanto bai kai na manzan Allah da ta kalluha ba suke ganin yayi musu kaɗan to wannan shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar tsari na ya bar hanya ta ya bar irin yanda nake to baya tare da ni wa tariqatun nabi sallallahu alaihi wasallam tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsarin da yake kai shine Alhanifiya, manufa tafiya sankal babu karkata yanda Allah yake ai haka yake tafiya as-samha mai sassauci ba za ka dau abu har sai ka zamanto ka kosa a Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yana daukan abin da ya zamanto kowa zai iya kwaifayansa a cikin wannan abu da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto sai da ya kure wato iya gejin sa capacity din sa a komai ba za mu iya koyi da shi ba amma sai aka ce mana mu yi koyi da shi saboda yayi abin da duk in muka bi wannan tsarin za mu iya koyi da shi sallallahu alaihi wasallam an gane saboda haka sassauci na daga ciki fa yufsiru sai daina yin azumi na waɗansu lokuta liya kawwa ala sauni domin jikinsa ya ƙara murmurewa ya ƙarfi dan ya iya ci gaba da azumi wani lokacin domin kamar yadda na ummu salama ta faɗa yakan yi azumi sai ce kai manzo Allah ya fara azumin nan kai ka ce ma baya ma ajiye azumi to idan kuma ya ajiye azumi ya dan daina a sai a ɗau kwanaki sai ka rinka cewa kai kana tunanin yau za ga manzo Allah ya ce a kawo abu ya kawo sai a yi ta ci sai kai manzo Allah ko yana ma yin azumin nafila nan ko ko baya yi saboda ne saboda ya samu ƙarfin jikin da zai zama saboda azumi na raunana wato ƙarfin mutum yana ɗan rage ƙarfin mutum wa namu yana yin bacci ne dalilin baccinsa ya taƙawwa alal qiyami domin ya samu ƙarfin tashi da daddare idan ya zamanto mutum ya jera ya yi sati kullum yana yi yana yi jikinsa zai zamanto ya gaji idansa ya zamanto yana yi marzafi jikinsa zai zamanto yana buƙatar baccin tun da haka Allah ya halarci jiki zai ji ba zai iya ba Wai ta tazawwaju yana yin aure ne kasar sha'awa sha'awa ta ɗa namiji dan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawar da ita wanda ya ce to a manzo Allah ya shi shi ya kwatanta mana sanan wata rana manzo Allah yana zaune tsakanin sahabbai shikenan sai suka ga ya tashi sai suka ya fito da riya sai suka ruwa na zuwa din sai Rasulullah ya ya yayi na je ne saboda dalili kaza da kaza wance sai na koma sai na biya ta da ya faɗi matarsa wala aka an karya wannan sha'awa yake duk wanda ya zama tun ga wata yadda ya samar da hankali kowa yi ya je ya samu matarsa duk abu ɗaya ne babu bambanci wannan gaga matsala ce da wanda ba na nufin wanda yake kwana a masallaci a tsoro wadda aka mutum ya yi kokari don sunnar maza, Allah ya daina kwana a tsoro kwana a tsoro ba sunnar maza an gani a yi kokari a dagi mutum ma ba shi da kudin ya nema amma mutum ba zai zauna ba kullum yana kallon sunna ba sunnar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya tabbatarwa wadda a fili sallah sai dai azumi ba zai yi ba wa ifafun nafsi mutum zai kare kansa daga kalle-kalle don ki kalle kalle da ake da abubuwa marasa kyau da waɗansu abubuwan ba aure ne kuma ka kalli wani ko da aladarin masallaci ne inda ake ya yi aure za ka cewa inda yana dadewa a waje ana hirar shi zai rage ko ko da aladarin masallaci ne kaga kuɗa da masallaci ya muhimmancinsa ya kai to wannan ne za ga cewa zai rika ganin waɗannan hanyar ba san abin da suke ba shi ya koma gida kuma idan ya koma gida ya yi hira lada ko hira ma lada ne sannan idan ya zauna ya ɗau abinci abincin da ya ci da ita ko da bai ɗauka ya ba da bakinsa ba lada ne hatta lukmatu fi atika wannan ma lada ne in ko mutum ba shi da aure in ya isa je ya abin ya ba wani wani daga zai samu na dama guda da ce babu ko da haka ba zai iya samun wannan ladan ba waɗannan abubuwa ne da yawa da dukin ba za ka iya samun sau ƙari akan haka takfirun nasli yawaita wato al'umma ba a iya yawaita al'umma sai ta hanyar aure mutum ne zai zo rana da kiyama kawai misali in Allah ya kaddara wani abin su sai ga kwaf an buge shi Allah yaro saurayi wala mai hankali mutumin kirki kullum yana masallaci ko aure ne ba amma kuma wallahi kaga Allah ya ɗauke shi haka zai tafi zikau gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya jefa ga yaya misali wajen guda goma sha ya rasulullahi duk waɗannan inni mukasirun bikum al-umama yawm al qiyama ai kana da abin da zaka zama tun manzo Allah yana alfahari da wannan ko da guda biyar uku ka zo da su ai ba ba wasa bane to shine tafsirun nasl yawaita wannan iyali saboda haka mutum manzo Allah sai sallan kaga ya hada duk waɗannan ibadun saboda haka abin da suka faɗa kuskuren fahimta ne malamin Allah ya marrama yace wa tariqatu yake cewa wa fil hadisi cikin hadisin nan da aka karanta hadisin anas Bilala akwai bayanin cewa ala ta tasabbuyi ahwalil kaba akabiri manufa mutum ya rinka bibiyar aikin mutane manya manyan mutane waɗanda suke da alfarma kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bibiye kaga zuwa suka gida suka rinka tattambaya ana tattambaya manzon Allah a fili yake yana bayyana wa mutane a'a a boye yake yin wannan aikin sai suka je suka tambaya sai aka gaya musu litta asti bi af'alin amma me yasa suka yi haka dan suna son su yi koyi da irin aikinsa ba dan gulma ba dan su yi koyi da irin aikinsa wa anna mana azama ala amali birrin sannan kuma duk wanda ya niyya yayi azama zai aikata wani aikin alkhairi wa da ila izharin sai zamanto aikin alkhairin nan za a iya koyewa to amma yake buƙatar ya bayyana dan wani dalili ya halatta ya bayyana to da manzo gashi ya zo ya gaya mu ina yin kaza ina yin kaza ina yin kaza dan me dan su koyi da shi shi yasa Abdullahi dan Umar aka ruwaito lokacin da ya sadaka ba koyi yawan lokaci da ya sadaka sai ya zo misali a fili dan yayi aka cewa saboda ya ce dan waɗansu gani su ga ana yi su rinka bayarwa amma an kullum a boye a boye a boye ake ba wanda zai san ma ana ba da sadaka saboda wani ya gani shi ma ya koya idan wancan ya gani ya koya kana da ladansa da ladan wanda shi ma ya koya a wajensa duk gaba da har zuwa tashin to shi yasa malai yake cewa mutum zai iya yin haka a cikin wannan hatta aifi a riya amma idan ya aminta cewa ba riya yake so ya nugi ba lam yakun zalika mamnu'an wannan ba a hana ba kuma inda ibnu hajar Allah ya marhama ya faɗa sannan abu na gaba malam yake cewa qudwatun fil hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne a aikin hajji din ya koyi aikin hajji wal hajju aikin hajji kuma min awdahi ibadatil islam yana daga cikin mafi wato bayyana ayyukan musulunci ayyukan musulunci yake a bayyane yake allati yatajalla fi hattiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin yin aikin hajji kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi zai ƙara bayyana maka yadda za ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce asibi da bin irin sawunsa in fara taka irin sawunsa وقد أمر النبي وقد أمر صلى الله عليه وسلم biliftida'i bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi koyi da shi fil hajji a aikin hajji bi qawlihi inda yace li ta'khudhu manasikakum li ta'khudhu manasikakum dan yi ayi wannan aikin hajjin dan ku yi koyi da irin aikin hajji na, ku yi koyi fa inni la adri domin ni ban ba ni da tabbas la'alli la hujju ba da hijjati hadi ba lalle in ƙara yin aikin hajji bayan wannan aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu isharar amma ka san wanda ba kawo kawo wa cewa Allah zai dauke shi ba ma ka tunanin haka daga baya sai suka fahimci a shi hajjin ban kwana ya tafi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bin nabi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk abin da ya faɗa maka a baya kaga abubuwa ne ma'anawi hakuri jaruntaka da wannan kaga ba abu ne da kake ganin su wanda zaka zamanto amma abu ne da suke ma'ana a cikin zuciyarka zaka an gane to shine malam yake cewa wal iktida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam koi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yaktasiru bi taqaita ala sifatihi al-ma'nawiyya bi taqaita akan wadancan abubuwan ma'ana ba na aiki ba an gane hakuri wani abu ne a cikin zuciya jarintaka wani abu ne a cikin zuciya wato juriya sabr kenan abin alhilmu wani abu ne a cikin zuciya ambatan Allah wani abu ne da zai zama ibada a cikin zuciya to shine yake cewa bal ya ta'adda zalika ya zarta wani. wannan liyashmala al-iktida'a bihi fi jawanib hayati amaliya dan ya shiga cikin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a aikace a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hadiyu fi zalika sallallahu alaihi wa sallam akmalu hadi koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan babi shine mafi cikar koyarwa sallallahu alaihi wa sallam da zaka samu yaktadi bihi almuslim wanda musulmi zai koyi da shi fa fi ta'ami kaga abu ne bayyananne baro baro kana da a wajen cin abinci ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci wal sharabi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin shan abin shan sa yake yi la yaruddu mawjudan idan an kawo abin da yake nan abin da yake nan shi aka samu kuma zalala shi kai ya Allah ya saba cewa ni ba ba aka aka je wancan hotel ɗin muguni ba zan iya ci ai kwata-kwata ba na iya cin abin nan ba na iya ba ya a rubuta maujuda abin da yake nan abin da ya samu za a ci sallallahu alaihi wa sallam wala ya takallafu mafqudan ba dai kuma takura kansa ba sai ya samu waɗannan ana ko wani lokaci za ga a wajen wani abincin ainihin ba wannan abincin wanda ake a abin nan mai sunan mata ɗin mace ɗin nan wadda take abincin nan a waje ayin ba abincin ta na jiwani hankali na ba zai kwanta ba a je a nemo wakila abincin ya ƙare a je a jira har sai ta ai ta wahal da kai na lasa ya sallan baya ne a nan mata ya tsara a samu biyaci an gane idan mutum ya koya kansa haka zai zama ya huta da yawa amma idan ran da bai samu ba sai ya tafi wani gari ya hankalinsa sai tashi saboda wakila babu irin wannan a wannan gari maza Allah sallallahu alaihi wasallam a abinci ba ruwansa da wannan ma ƙurriba ilaihi shai'un min at-tayyibat illa akalahu indai abu ne wanda yake ba wai mara daɗi mara wani ba wanda zai zama ta da hankali ba wanda ya zamanto ba zai zamanto zuciya ba ta sansa ba shi ya tsayi ba wanda zuciya ba ta sansa to in dai an kawo marlici sallallahu alaihi wasallam babu wannan matsala illa akala ma aba ta'aman qabbu kuma ba za a kawo mar abinci ba ya ka amanan abin nan kai ya ji mai yayi yawa a cikin wannan abincin wallahi kawai sai dai a ci da hakuri wallahi kai an zan bada magi wallahi a cikin wannan abincin subhanallahi kawai dai a rayu ban ci kudi na wallahi kar in asara haka ai bata abincin wanda zai zama zai shiga gari kawai amma dai wannan dai na jin ba san ana tsadar mai a garin nan ba da suka zuba wa abin da jifa mai ba a hannu na ba duk aibata ne waɗannan abubuwa na labarin wasu da aibata ba ya aibata abinci in shi hahu a kalahu idan ya yi sha'awar abincin zai ci wa illa idan bai yi sha'awar san ba zai faɗi kalma ko ɗaya a kai ba tare ka zai bari bai ci ba sai kai yanzu ni sai a ce in ci wannan kwada ha ba kwada ba ya fara aibata kuma ba zai ci ba ah, ba za ka ci ba ka bar waɗansu mana suna ci ko ne kawai idan talauci a ce ban da shi a ba kurata ba ban da shi ina ruwanka da abin nan ba ka ciwo ba ka ciwa kira makalla kuma bar wanda za su ci ta wannan abincin wala da ganin ta ida ma akwai matsala dan dai wani baki haka sai ka haramta wa mutane abinci ka bar su ci abincin su ci abincin su an fahimta shine ma ba ba zai aibata ba kana sha'awa ci in baka sha'awa na yi garau garau wannan ya ci karka mutu ne duk irin wannan su ne aibata ba, ne ma'anar aibata abinci da babu wannan ka aibata amma nan shinkafar ya ma da yake kiran da kiran ta wannan shinkafar da yake da tsaki da ce eh babata eh babata a ji kuna da abincin da kuke aibata sunan za a babata ai na sanar ce ba da faɗa ne da kanku ba wato abinci ne wai a fafata wadda wanda ya ji wannan ya san muzanta wannan abincin a kai ko ba ka bane kani da Allah ka za a ce ya yi a fafata yi Allah yana ji gidan a fafata yi fito mun yi ai muzanta abinci kai wannan a fafata din da za ka samu waɗansu bayan Allah Allah ya gaya maka in suka samu abu haka ji za su yi kamar an ce musu ga hanyar aljanna ku je ku shiga saboda yunwa da ake ciki da yini yunwa da ake ciki da yini saboda haka a daina aibata abinci wa yara da hilalu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kake jin haka din zai iya ganin wata wata ya kama ya mutu kuma hilalu wani watan ya kama ya sake mutuwa kuma hilalu wani watan ya kama ya mutu la yuqadu fi baitihi nar ba ma kunna abinci an dafa abinci a gidansa ba sai abin da aka dan samu yan dalilai a ci dabino shi ke in ci ɗan dabino wani lokaci akwai yana da makota mutanen madina ɗan tsarawa ne mutanen madina su ne suke ɗan suna da ƴan ah, awaki akuyoyinsu sai a ɗan tatsi nonon sai a turo ce manzo Allah sai ya mun san yana sha'awar madara sai a turo mar madara ka ɗan haɗa da wannan dabino wata uku sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan shine dalilin da ya sa a wannan zamanin babu zamanin da ya fi kamata mu gode wa Allah cewa Allah ya mana ni'ima kamar wannan lokacin sali mu mun taso mu mun taso wannan ba wannan magana na gaban mu ba mu da ma muka taso cikin gari cikin gari cikin gari gidan da suka ce maka suna yin abincin safe wallahi sai ka juya ka ƙara kallon gidan nan ka ƙara kallon ko da ko ta yake zuwa abu layi sai ko ko mu sai ko sai mu zo mu zo mu breakfast in a gidanku ana da abin da za a tarfa sukari a cikin wannan kokon wallahi kuna da ɗan gata ne haka muka taso muka tarar da wannan koko da kosai akwai gidan kokon da ya buke a koko dan kokosan da muke zuwa muka saboda ba zai yi ku siyo kullun ku kunna wuta ku ku dafa da kanku a gidan ba tsadar har yawa wannan kenan da rana galiban ba a yin abinci sai gidan abinci sai mai gidan gurasa akwai akwai gidan gurasa akwai gidan shinkafa da wake akwai gidan tubani akwai gidan dan wake akwai hakan nan duk ake bi za a dan baka wani lokaci sisi ko je ba ku tsiri a ce ku je ku saya ba ka ku ci gida a wannan dalilin da yasa abun nan yawanci waɗanda suke ɗan shekarun mu waɗanda suke misali suka taso a cikin gari da wuya ga cewa bai san daraja da kima da jin daɗi a ina jin daɗin ku shi yasa ran fara ko da kuma ku jin daɗin sa cin gurasa da gyaɗa mai gishiri ba gyaɗa mai gishiri da gurasa ba ai abinci ne wato in ka samu wannan alhamdulillah ba ka muka taso muka tarar da waɗannan shi gura ka yago gurasa kaɗan abuwa gyaɗa biyu uku duk yawanci wanda suke yan sa'anninmu da wanda suke sama da mu sun iya cin gurasa da kuma yanzu muna yi ba ka yi tunanin har yanzu ina sha'awa sosai in siyo gurasa da awon saboda akwai daɗi akwai sirra ciki ga protein ga kuma abin nan carbohydrate yadda baka san yadda ake haɗa ba protein ne da ko in ce abin nan oil ne da abin nan shi abin nan din haka kuma za ka ga cewa a lokacin za ga cewa kaya riga ɗaya riga biyu amma muna cikin jin daɗi riga ɗaya riga biyu wando ko ya yage ya fashe wannan is normal je wajen tela har hada maka yadi daban-daban daban-daban ai maka dinki is normal waɗanda za ga an dinka musu kaya da buhun gishiri buhun gishiri da yaji ne ba abin nan bane ba ba wannan ledar bane wannan in an yi zuwa ake a dinka dinka dinka ga mutum an dinka mar kuma ya fito a yi abubuwa alhamdulillah sai kana da kaya ta biyar ta goma amma kana ganin cewa baka da su wani yin rashin wa Allah ne haka takalmi mutum a je makaranta a primary kaga wanda ba su da takalmi za gan su da yawa normal kuma babu wani abu amma yanzu kana da takalman ma fiye da ɗaya amma baka godewa Allah kana cin abinci sau uku amma kana ganin cewa rayuwar nan ta yi wahala wallahi abun nan akwai matsala a rayuwar nan in najeriya ta ci gaba da haka najeriya za ta tashi wanda mu lokacin mu najeriya ma ƙara zama ta yi saboda haka ya kamata mutum ya rinka godewa allah wallahi a cikin wannan yanayi da wuce wallahi ba mu da babu wahalar da ake fara babu saboda haka na faɗi wannan ne saboda mu daina yi wa Allah ba daidai ba domin idan mutum aka ci gaba aka ci gaba Allah sai ya ɗauke ɗin don mu san cewa gafa yadda wannan wahalar take a mutane malam fesfes riguna har ana ka gansu za ga cewa za ka sa su sai ka gansu ka ga cewa kamar ran sallah aka fito a shi sa yanzu yara ba san daɗin kayan sallah ba ma ka ɗinka mana kayan sallah sai kai wajen sati biyu uku da su kake kwanciya da su kake tashi ka kwanta da su ka tashi ka kalle su ka kalle su ka gode wa Allah cewa Allah ya kawo ran sallah din ran sallah in ka shiga ka fita daban kake jin ka amma yaran yanzu sun san za ka dinka musu kaya masu tsada ma da waye sun suna ma jin daɗin sa ne ba daɗin babu wannan daɗin ina ba da labari ina cewa idan muka samu wani lokaci tara kuɗi muke yi ba mu ko kuɗin makaranta mu tara mu tara a sati sanda ba a zuwa makaranta sai mu je sai mu je wajen masu tsire ba za mu iya sayan tsire ba nama ba mu iya saya ba sai mu je mu sai kwata ana yi abin da ya ban mamaki shi ne ranar ina je a nan ga sai na je sai na ga wani mai tsire na yin kwata kwata yaƙi ne yaƙi irin wanda ake ba mage ɗin nan ko wanda ake zubarwa shi ne za a samu za ga yawanci sukan ajiye shi ne a tukuba a wani ɗan gwangwani haka ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu yaɗi ne na san ƙari tauri yake yi waɗannan abubuwan to idan ya yi sai a zo a yanka shi ƙanana sai a tsira shi sai a samar abin nan masha Allah ta baraka Allah irin abubuwan da ake samu su to mu shi muke zuwa mu kuma wallahi daɗin na tabbatar yadda nake jin daɗin sa ba zan iya jin daɗin nama a yanzu ba saboda yanayin babu ne to yanzu wallahi na taba cewa na ce bari tun da na gani a kawo sai na siyo sai na kawo gida na ce bismillah <laughs> bai ciwo bai ciwo wallahi ba da ya ci sai wannan ya ba zai ciwo ma'ana kenan kaga ni'ima ta zo har ma wannan din da mu muke jin daɗin sa ba za su iya ci amma wai sai mutum ya ranka da in shakartun mai la azidan nan ku gode Allah ya ƙara muku wala in kafartum idan mutum yana ganin cewa yi wa Allah mutunci bayan ya bashi Allah sai ya dauke Allah kada ya dauke amma dai mu dinga gode wa Allah wallahi ni'imar da muke ciki ba kaɗan ba ce kuma wani lokaci ba a Najeriya kada yau ka fita daga Najeriya ga gani ka je Nijar ka je ka ga shigar ka ga yanayin ka ga cewa wani lokaci an uwan namu da suke can ko ka je Burkina Faso ko ka je waɗansu ba yanayin da kake samun abubuwan sun yi maka wannan yawan ba mu gode wa Allah to a malayin Allah ya mar rahama yake cewa wa kana idza ukriba ilayya ta'am idan aka gabato wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinci qala sai ce bismillah sai ce bismillah fara ce ba bismillahir rahmanir rahim ba wannan suna yin kuskure ce bismillahir rahmanir rahim bismillah ake ce bismillah shine addu'ar cin abinci bismillahir rahmanir rahim ba da addu'ar cin abinci ba bismillah za ka yanka dabba bismillah ba bismillah rahman rahim saboda ba a lokacin rahman rahim bismillah fa idza faraga min ta'amihi idan ya gama cin sa qala sai ce daga cikin addu'o'in suna da yawa amma malam ya kawo maka wannan saboda yawanci mutane ba wannan su Allahumma amta wa taqaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'taita Allah kaciyar kaciyar da ka shayar da ka sa kuma mun gamsu mun wadatar sannan kuma ka wadatar da mu sannan ka shiryar da mu ma yadda za mu samu abincin da yadda za mu ci abincin ba zai cuce mu sannan ka raya mu saboda mun ci abinci abinci rabin rayuwa ne falakal alhamdu, to muna gode maka Allah kan wannan abubuwan guda shida da kai mana alama a tsaita akan yanda ka bamu muka ci muka sha sannan kuma muka wadatu muka zamanto mun koshi sannan kuma muka zamanto mun shiru sannan kuma muka rayu Allah mun gode maka akan wannan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa yace inna Allah yuhibbu al-'abda idha akala al-aklata an yahmadahu Allah yana ƙara kaunar bawa idan ya ci abinci Allah ne baka faci ta ce alhamdulillah sai ka gode kaga shi sa falaka alhamdu alama a abaita ya zuwa ƙarshe Allah mun gode maka da ka ba mu idan ka haka Allah sai ya soka idan ka sha wani abu ka gode wa Allah Allah sai ya soka shi yasa har ɗaya daga cikin magabata sai zaman to yana da dabara dan tunda an ce Allah yana son ka sai ya kwankwado ruwan bismillah sai ya aje sai alhamdulillah ya ƙara kuma kwankwado alhamdulillah ya ƙara kwankwada ya ce alhamdulillah shi ba ɗaya zai faɗa ba saboda kowane faɗa kai Allah zai ƙaunace ka ƙaunar na ƙaruwa tana ƙaruwa tana ƙaruwa wannan hikima ce ya za a yi irin wannan hikimar ta sa wani sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce assalamu alaikum manzan Allah ne yake maka sallama a cikin gida mai ma'ana sallah aminci ya tabbata a gare ka yana ji sai ya amsa cikin cikin ƙasa alaikum inda manzan Allah ba zai jiyo ba manzan Allah ya ƙara ce assalamu alaikum alaikum assalamu alaikum alaikum ya san an ke guda uku yawanci koma zai ya muna ta sallan ya shayar su na ansa addu'ar yake so maza Allah yana cewa amince ya tabbata a gare ka amince ya tabbata a gare ka amince ya tabbata a gare ka hikima ce wannan kaga babun zikiri ne wannan amma mutum zai ci abincin ma ya ma manta wanda kuma idan Allah ya so wannan abincin sai ya zamanto sababin halakar mutum nawa ne yanzu abinci yake halaka su za a ce mar karka ci kaza karka ci kaza da ya sha wani abin shikenan sai zamanto lokaci sai zai kure masa wai za a kala inda qaumin idan kuma a gidan waɗansu ya ci abinci ko wajen waɗansu lam ya khuruj ba zai fita daga gidan ba hatta ya du'u wa lahu har sai yayi musu kyakkyawan addu'a yayi musu addu'ar alkhairi da Allah subhanahu alaihi wasallam ya musu addu'ar alkhairi mutanen kirki sun ci abincin ku mala'iku sun yi muku addu'a kuma Allah ya yarda da ku kuma kuma ya ce Allah ya ciyar da waɗanda suka ciyar da mu Allah ya shayar da wanda suka shayar da mu ya wuce adda Allah ya sa a ci abinci a gidansu to yanzu waɗansu ma iyayensu ma ba sa gode musu ko ba yana ganin wato ba ma dole ya kawo ma a mahaifinka ba shi da dolan da zai baka abinci bayan ka balaga babu kamar bare ne ya baka abinci kyautatawa ce kadai ko da haka in ka ci ka gode masa ka ci ka gode masa in kuma ka gode masa Allah zai gode maka idan ya gode maka sai ya zama to bai hana ka ba ma ce to ai bayan ma wai har wai yaro wai katon da shi zai ce to me taɓa yi mu ni da kaina na je ne karatun da gama to kuma me za a gaya mu ni Allah ya ba mu to kai dunwa kai dunwa ya kulu ma ta yassara abin da ya sawwaka ya samu zai ci ya gabata a can baya fa in awazahu sabara idan ya rasa abincin gaba daya sai Allah ya hakuri hakurin ma har takan kai shi hatta innahu la yarbitu ala batnihi hajara min al-ju'i har takan kai ga ya daura dutse a cikinsa, sa saboda yunwa yawanci waɗanda suka yi mamakin cewa daura dutse mai zai sa za a ci za a ji ƙoshi ne a kasan idan mutum yana jin yunwa ba zai iya bacci a rigingina ba nan yana ba taba shiga yunwa ba idan yunwa ta yi yunwa ba za ta iya kwanci a rigingina ba sai aya a rubda ciki saboda cikin ƙasa za ta danne wannan abin ya to da ɗan sauƙin ƙurruɗin nan da za ka ji da waɗannan abubuwa to shi ne ma'anar ɗaura dutse a ciki saboda kamar mutum ya yi wanda Allah su zai sanin kuma kasan baya rubda ciki. saboda haka kamar yadda rubda ciki sai ka gwada gani yunwa ta yunwa gani a ce ma kwanta kirgi ne wala ba zai ba ba zai ba ka gina a cikin gida ka sai dai rubda ciki saboda cikin dan a danne to shine dalilin danne a dan kar wani mutum ya ce tsabje dutse yana rage juyunwa ba dan rage juyunwa ba ne dan cikin ya zamanto an ɗaure an matse hanjin da zai zamanto abubuwan da suke yawo da iskar da suke yawo a ciki shi ne dalilin da ya sa manufa a danne kamar yadda idan ka kwanta ka yi rubda ciki hadari kuma da yawa an aka kirga da yawa cikin nan wanda suka zauna wannan majalisu na kirga an Allah ya sayar da casa'in da biyar cikin ɗari na rage da yawa ba su taɓa zamantawa sun wuni gaba ɗaya ba abinci ba dukan kuma ku fita ba tafayin da biyar na rage ne biyar ɗin da na rage ɗin ba lalle ba ne inda cike ɗin ba wani abin da zai na ji tafayin da tara ma zai mutum ya kwana ya wuni bai ci abinci wani an faɗa ma cewa dai anya zai yi amma iyaye da muka sani a da za a ga cewa haka ke kwana Allah ya sosai zai zo zai ba da ɗan abin da ya samu lokaci ya ne wani lokaci ta ne dankali ne na gida ya samu da ƙyar zai ba yaran su shi ya kwana ba abin da ya ci cikin iyaye mu mun san lokacin da aka yi wannan cewa matar ga shi nan ki ba yaran ma shi ba zai ci ba zai kwana haka kuma gobe zai tashi ƙara nemo a yi ƙara kawo musu ko ba su ba sa ba sa bara ba sa roƙa kake shi ba nan ina ina wajen karatu ne nake bayanin nake bayanin dalilin da yasa a cikin gidajen mu da na cikin gari aka samu alkuki na yi bayani a lecture din kwanan aka ce ba san alkuki ba a cikin lokacin da muka taso muna yara cikin gidajen mu da cikin gari akwai inda ake ajiye wato a ci balbal haka ake yin sa haka jikin bango za ga cewa kamar ta ce amma ba ta kullewa wannan alkuki ake ba to akwai wanda take kulle za ga cewa gida na haɗuwa da gida mu da muka taso in eh, na san kawai za ga cewa har le za ka shiga wani lokaci za ka yi hango wancan gidan gidan ko da za ka hango ɗaki za ka hango ba wai abin nan lokacin tsayin mu ba zai kai ba amma irin yaro yarinta da wai ka haɗa abubuwa ka haɗa abubuwa ɗinnan ka ne ka sai ga ciki kamar inda kuma cikin ɗaki haka kuma cikin ɗaki sun bai waɗannan abubuwan kuke asali da idan ya zamanto akwai yunwa misali gida ko na biyar ko na waye ba sai abinci ba sai wannan ta gaya wannan wannan ta gaya wannan wannan ta gaya wannan sai a miƙa a miƙa a kai wannan abincin ba tare da wani ya san ma abin nan ba sai dai kawai yaran gidan su gani saboda ne a kare musu mutuncinsu a kare musu abin hori kan cewa ba ma sai da wani ya ba ku abinci ba masu wani ne ke taimaka muku ba iyayen ba za su yadda 'ya'yan su san cewa ga ma yadda abincin ya zo ba sai dai kawai a ba su su ci rikila da gida na uku na hudu yake ni na taso na tun da wannan cikin gidanmu saboda gidanmu asalin gidan da muke ciki da wanda aka inda aka gidan tubare ne sun taso mun tun da wannan amma yanzu shine abinda wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din nan ya kwana makocinsa da yunwa Ke bai imani ba gudun wannan abin suke maza kuma ba su da matsala saboda ana fitowa ciyayya idan an fito ciyayya za a ga wane bai fito da abinci ba to an san cewa bai yi abinci a bari ya faɗa ba kawai za a ga ɗaya ya taso ina zuwa tura abincin nan to wannan ga sai fufufufufuf ta daga gidan wani ita matar ba ta tambaya ba wani lokaci galibin 'ya'yan ba su to ba sai dai kawai su ga abinci kuma a daɗin alhamdulillah da wuri ake cin abinci don na san lokacin da muka taso da magariba muke cin abinci wani ka zo ana kiran ka saboda aljanu ka zo su buge ka sai a zaunar da mu shi ne yanzu kuna barin yaron kuna yin suna yin ban lokacin lokacin magariba mu lokacin magaribar sai a zo sai a zauna sai ku ci abinci saboda haka dole kaga ka dawo gida an zaunar da kai waje daya kuma an kula da ku kuna cin abinci hikimar su kenan sai zaman to ku ci abinci lokacin aljinu su can suna nan suna ta tsaye suna ce a yi bari wani ya taso daga cikin kowa wanda zai taso sai mun ci abinci ku zauna sai kun cinye har sai mun cinye mu zauna sai mu gama abin da rana gari na ɗan sai a ce ku tafi ku je ku yi langa ku je ku yi abin nan ku turna ku je ku yi waɗansu abubuwan mu doki kan mu yi wasan mu sannan muka fara bacci ba za mu tashi ba kallo Allah ji kan iyayenmu su ne suka fahimci yadda tarbiyya ta amma ne yana ganin cewa kamar yanzu ne wani abubuwan social media kawai ka fahimta ba wani abu ne hatta da wannan malam yake cewa kana la nafu min mu'awakalati ahadin baya jin kyamar manzala sai sallam baya kyamar cin abinci da kowa sagiran dan kankanta sa kana au kabiran ko babba ne ko babba ko karami manzala zai ci abinci tare da shi hurran au abdan dani ko bawa bawa ne ko da duk zai ci abinci da su ba ka da waɗannan abubuwa a arabiyan au muhajiran wato a arabiyan mutumin karkara ne au muhajiran ko kuma mutumin birni ne shi ne ma'anar muhajir kamar yadda ya daga cikin baitittukan da hajjaj ibn yusuf sakafi yake karanta cin muna abinda muna karatu ya karanta yake ja labba hallailu bi aslabi arwa'a karrajin aladdawi muhajirin laisa bi a'arabi haka yake الذين أظهروا تقوي وانهم ببارون كذا أدب لو ده واقع كان دلار بجيم كنا نحن ده إيه أديني بابو في متى هذا شو أنا أبو بوا باقي إيه فعلوا كشين دريزو دي وانهم كشا كشين ناقة لقد لفح الليل بأطلبي أرواح الراجل على الدوي محاجرين muhajirci ne dan bindigin dai ta a arabiyin wani ba na kawo muku wannan ne saboda wannan da ce a arabiyin au muhajir muhajir shi ne a cikin baitin kaga ya faɗe su yace muhajiran laita bi a arabiyin shine wanda aka damu tsaya a nan wajen tashinsa daga bacci zamu karanta insha Allah Allah subhanahu wataala ya mana jagora Allah ya mana gamdakatar Allah subhanahu wataala ya saka a cikin akwai sababbin waɗannan ba wannan akwai sababbin waɗannan littafan da wani bawan Allah ga wannan bugun daban yake da wancan bugun ko ga wannan bugun daban wannan bugun ba iya tunawa kan cewa ba mutane da suka bayar da abin nan da ta shiru wanda na faɗa lokacin da aka faɗa akwai ko banda da ta shiru akwai makama wanda shi ma ya bayar wanda su ne aka buga waɗannan da su sannan kuma da wani bawan Allah wanda yake Belgium wanda shi ma ya buga wanda yawanci su ne yawanci ake rarraba din ana karantawa malam umar ta ganin sa ban san shi ba, amma dai bi karatu wannan kuma wani alkali ne a kaduna wani sa justice Rajo, justice sirajo muhammad retired saboda haka allah ya saka musu alkhairi allah ya tara allah ya tada su da manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya sa abin da za a karanta duk abin da aka karanta suna da lada da kamasho a cikin alkhairi allah subhanahu wataala ya gafarta mana اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وفقنا لما تحب وترضى ووفقنا لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم